mukaddashin shugaban hukumar aladen najeriya na akun barista abdullahi muktar ya buƙaci shugabannin sassa na hukumar su shirya bayanan mika jagoranci ga sabbin shugabannin hukumar wannan ya biyo bayan tura jerin suna da shugaba buhari ya yi majalisar dattawa don amsar ragamar hukumar karkashin sabon shugaba zikirullah olakulle daga jihar oshun muktar a taro da jami'an hukumar kamar yadda jami'an labaru fatima sanda usara ta ruwaito ya nuna waɗanda shugaba buhari ya zaɓo ƙwararrun jami'an lamuran haji ne mukaddashin shugaban ya buƙaci ba haɗin kai wajen mika ragamar ga sabbin shugabannin hukumar karo na hudu Fatima Usara ta yi ƙarin haske cewa dama wa'adin shugabannin hukumar na yanzu ya ƙare a watan Mayu, inda gwamnati ta ƙara wa'adin na riko gabanin naɗa sabbin shugabanni. To alhamdulillah shugaba Buhari a cikin basirarsa ya naɗa wannan board yau. To shine shi shugabanmu mai riƙon ƙwaryan ya tattara kowa da kowa yake eh, umurtan ma'aikatan commission da cewa su yi iya ƙoƙarinsu su na ba wa'annan wa'anda za su shigo goyon baya ta yadda komai zai zo musu a cikin sauƙi. su kuma da suke tafiya muka yi musu fatan Allah ubangiji ya musu jagora ba shakka mun ji daɗin aiki da shi kowa yana shaida irin ci gaba da aka samu a karkashin shugaba barista Abdullahi Muktar Muhammad gwamnatin tsohon shugaba Jonathan ta naɗa Muktar gab da lokacin saukarta daga mulki a da goma sha biyar. Muktar da ya zama kwamishinan ayyuka na hukumar tsawon shekaru hudu kafin zama shugaba na tsawon shekaru hudu inda ya kammala wa'adi gabanin aikin hajin da ya gabata da ya sa aka kara masa wasu watanni don jagorantar aikin hajin laifin. Barista Muktar dai ya ce waɗanda ba su fahimce shi ba ne ke ɗaukar sa a matsayin bahagon mutum. Wa uba aka zo da kuɗin buzurin alhazai ana da falle uku ƙarama na tsakiya da babba. Da yawa alhazai akan cuce su ta wannan. Wani ya biya babba a bashi ƙarama kuma ba inda zai kai kuka. Wani suraren kuma a je a karɓo kuɗin 'yan jari hujja daga cikin garin. A zo a je a zuba a banki a janye dala. Ƙasa ta yi asarar dala wani azurta shi da wannan dala. aka zo aka ce a gaba ɗaya a mai da shi falle ɗaya yadda kowane alhaji ya san cewa ga abin da za a bashi in ba a bashi wannan ba ya san an cuce shi to kaga su ma inda suke fa'idantuwa da wannan ba za su ganna azbada ne ba za su kalle ni a matsayin bahagon mutum gyaran sashi na 321 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 a 2006 ya kafa hukumar alhazan daga wani sashi na ma'aikatar harkokin waje inda ministan Abuja na yanzu Muhammadu Musa Bello ya zama shugaba na farko har ya kammala kafin hawan barista Muktar ga tuna baya a bayanin Musa Bello Bello. A madadin dukkan jami'an aikin haji na ƙasa gaba ɗaya muna gode ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya bamu wannan nasara ko muna fata ya ci gaba da bawa aikin haji a Najeriya nasara. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. yanzu dai za a jira sabuwar hukumar gudanarwa ta hukumar da za ta yi aiki na tsawon shekaru hudu na lura cewa mutane da yawa a yankin arewacin najeriya sun nemi shugabancin kujerar hukumar alhazan amma lamarin kuma sai ya fito aka ɗauko wanda zai karbi kujerar daga kudu maso yamma nasura da mailika ya mudar amurka daga abuja najeriya